aka kwana annabi bai yi suhur ba su ma ba su yi suhur ba annabi ya yi sai mun aka wayi gari annabi bai yi buɗe baki yana kwana na biyar suna kwana na biyu annabi ya yi sai mun ai manzo Allah sai kwana na shida kawai sai ka ji labarin wani fa alamu fa da me ake cewa wai in fa ba a kai tauki ba za a yanka dan billahi allazi la ilaha illa huwa ba zai iya tsayuwa ba wani zazzabi wani kaza wani kaza manzo Allah ya ce me faru aka ce ai wallahi abin da kana lazimi nan ne su ma sun ci gaba da yin kana yi manzo Allah ya ce a sai kira sai da aka taru manzo Allah kan minbari annabi ya ce duk wani wanda yake wannan ajin a tura gidaje sai ci abinci suka je suka ci wani da cin abinci sannan annabi ya sa suka mutu wannan a Ramadan bayan sun fito annabi ya kira annabi ya hau kan minbari ya ce ayyuha nasu ayyukum kalli ku taron mutane a nan ne sunan su taron mutane ba taron sahabbai ba ba taron muhajirai ba ba taron lansara ba ba taron muminai ba a ayyuhan nasu yau ku kan mutane ne ayyukum ka mithli shi cikin kun ga wanda yake kama da ni da Muhammad wanda tambaya ba wai mai irin ba wai wa masu kan galallu wanda ko dogon jiwo ba daga ta ake kaga da su a wa'annan sahabbai ne Abubakar da cikin su Umar na cikin su Aliyu na cikin su Usman na cikin su Alhaji na cikin su Abdulrahman bin Auf na cikin su duk wani wanda kake jin wani sahabi ne wani gawurce na cikin su har mala'iku suna wajen ai shin a cikin ku akwai kamar nan ba wanda ya amsa manzo Allah ce ayyukum ka misli ba wanda ya amsa annabi sai ya juya larabcin shi alaikum manzo Allah yake cewa inni abitu inda rabbi fa'in wa inni muslim ni ba irin ku bane kar ku ga cewa ban ci ba ban sha ba kuma ku ci gabi na ba za ku ci ba ku sha ba sai ku mutu ni ba irin ku bane ina kwana yanda nake kwana nan Allah yake kuma yana bani in ci kuma yana bani in sha wannan sai annabi Muhammad to yau duk wani dan iskan da yake ce ku shi da annabi ne yake kuma sa wannan intihari a ni yanzu na zo wai zo da littafi yana ce maka wai wai ka ce ku da annabi ne kuke yin ce wai wai ce Allah ya ce annabi ya ce in na karanta wannan hadisi kawai sai zo ki sarkin gari domin mu kubuta ni da mutane kar mu sha wuya a nima mana wani daki ni na da ni da ba ne muke ba kun bai ce shi kuma ya ce dai sai kwana biyan ne kawai ba ruwa ba tuwo ba kanzu a kulle kofa a bani kiyin tsaya wani ka san dai ni dai ba na bude shi ba eh na tambaye shi bari tambaye shi kwana ya bai kwana biyu yaya har yanzu dai kuke ni yace ce mm. ka auna ni ba in yace eh in ci a to ka ci gaba da zama dan wallahi ga sai ka siya gagara magana da a yi da wani wai yaro an kawo shi karatu ne da aka kawo shi karatu shi bai fita karatu dan uwa ne hakan nan amma ba fulata ne bai fita karatu kullum an zuwa shi karatu sai kawai ya ce ya shi ma shi ba zai ce ba zai sha ba in dai za ce karatu shi ba zai ce ba zai sha ko ya shiga daki labari har ta kai wajen malami sai ce to shikenan ni kuwa zan tilasta masa to har sai suka ba da labari suka ce akramakallahu ga wani ya zo gashi gashi gashi ga kuma ya ce tilasta masa ja kar wani ya sake ce masa kar shi kuma ya zauna cikin daki ya kwana daya bai ci ba ba ma karatu ne yanzu ba zai ba ko amai da shi ko kar ya ci ko kare sha har ya mutu kasar ya san karatu kwana na ɗaya bai ci ba bai sha ba kwana na biyu bai ba Allah ya sha da malam a a karatu a abinci zan mutu ba a wasa abinci amma kun ma yau idan ka ce ka irin ka ne ka haka saka kawo wani wanda yake irin wannan akwai shi sahabban na shiru kai, yi da wani sahabi ya ce eh ɗaya muke yi Ba zai mu ce to ka samu magabaci sai annabi ce to shikenan daga a ci gaba da yin musa manzo Allah gidan sa ana kwana 40 ba da rabu kwana 40 annabi bai taɓa cin abinci so biyu a rana ya koshi ba bai taɓa ba har ya bar duniya kai kuma kana cewa kai ɗaya kuke da shi a wannan kalmar da kai ce kai ɗaya ne mata tara yake da su kai kuma matan ka nawa ne annabi ya rasu ya bar mata tara ya auri mata goma sha ɗaya matan ka nawa ne wani zai yi bisara ce to shi ma ba zai aure mata tara to idan ka aure mata mata biyu ma ka aure mu zo mu ci mu ce bari mu yi hira da su su ba mu shaida a kanka manzo Allah sallama matansa za su iya bada rayuwarsu akan kare mutuncin annabi a haka su tara saboda adalcinsa kai kuma kana nan bakin azzalimi ka bar su ka da kuka kai ka je ka kan teburin mai shayi mai nama ga samun kaza mai ko zuba babu bakwai mai kaza sai ka kunshi tukun ka da gida su kuma sun san jiki kana kwatanta kanka da manzon Allah wata ranar manzon Allah sallama yana sallah wannan shi ma hadisi ne ingantacce bari ku ci bambanci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yana sallah a cikin sahabbai mai ruwaya yake cewa ya rasu rasulullah innana qad ra'aynaka fi salati takakata mun ganka kana sallah yi wani abu wanda ba mu saba ka kana yi annabi sai aka ga yayi gaba ko sai aka dawo baya da gaggawa a wannan sallan da kake ya rasu rasulullah me wannan yake daga cikin sunnonin sallah idan abu ne wanda yake annabi ya shafa ta za mu fara yi ko ba shi bane mu koyi fara maza Allah yake cewa ai ina sallan nan kurin kurin dan aligin jannatu wannan ina sallan nan Allah ya sa aka yaye min wutar da wutar aljanna sai na shiga cikin gidan aljanna in ji Allah na yi yawo a cikin gidan aljanna bayan na gama yin yawo maza Allah ce har sai da na je ni na fara cin ganyen aljanna ana sallah fa ana sallah ne fa annabi sallama wai har ya shiga aljanna yana tsinkan ganyen gidan aljanna ya ci wannan ya ci wannan ya ci wannan ya ci wannan ana sallah kai annabi ya ce amma ya wanda nake har sai da je na kalli gidan sai na Umar ibn Khattab na ga gidan kawani na ga gidan kawani na je zan bude gidan sai na Umar sai daga akwai iyalinsa akwai matan da aka aje masa na aljanna sai da kai sai na Umar bai kishi ne shi ne sai na fita sai na wani shi fashe da kuka ya ce hal agaru alaika ya rasulullah annabi in kishin ma nake sai yi kishi akan ka annabi da mata na da kai da kaya da iyaye da duka mallakar ka ne ya rasulullah annabi na sallafa ya shiga aljanna ya je ya ce kai ba bar kuta mun mamaki ya ce na shiga cikin wutan jahannama azabar da naga ana yi ma al'umma na wasu daga cikin kangararru wanda suka ismin biyayya shi yasa na dawo da gudu-gudu da baya ya ce to bari in baku labari ya ce na je ni na ɗauki wani tankan dabino na aljanna wanda na ci na rage sai yi niyan zan kawo muku duniya ku su haɓai ku ci ya ce sai na cin cewa nan da duniya ne wallahi da na kawo muku da kun ita ce a tashin kyama gari in ji Allah Muhammadu to abin tambaya nan waye ne yana sallah zai ci abinci kuma sallar sai yana waye ne kuma yana duniya yana lahira sai annabi Muhammad waye yana duniya zai shiga aljanna yana duniya zai shiga wutar jahannama ta masa komai ba sai annabi Muhammad kai kana nan anan duniyan ba ka ma da garantin kai dan wuce guda da har yanzu ba labari ko ruwa ruwan bagaja ba da sunan ka amma da an fara magana shikenan kai shikenan kai da annabi ne kuke shi ko manzo Allah sallama a wannan lokacin zai shiga aljanna yana duniya zai shiga wutan jahannama yana duniya kuma yana sallah tafiya tsakanin fa gida da gida wani kofan kofan gidansa kawai a cikin gidan wani manzo Allah ce gidan wajen ajiyar bulalan ɗaya daga cikin sahabbai ya fi girman duniya bulalan dukkan doki ya fi girman duniya amma a lokacin shi annabi ya shiga nan gidan ya shiga gidan ya shiga gidan nan ma'ana ya zaga duniya su rawa kuma da kalmiyyar girman Muhammad a cikin wannan wannan yasa idan mun ce mutane ba za su fahimci manzon Allah sai sun sani shi yasa da an tashi ne muku bayani irin halittar manzon Allah da irin kyan annabi yaya kake maganan kai da annabi bayan ana ma magana in an tsaya iya bayani yawon bakin manzon Allah duniya za ta tsari bara a taɓa samun wani mai albarka irin yawon bakin annabi Muhammad ya kai cewa duk sanyin safiya in an yi sallah asuba sahabbai suka jero 'ya'yan ƴaƴan lansarawan Madina kowa da kofi a hannunsa zai zo zai a bakin kofa in annabi zai wuce kawai zai dauki yadon sai yana sawa a cikin ruwan kofi yana sawa yana sawa wannan ruwan ranar shi ne ruwan daɗi a wannan gidan shi ne ruwan albarka shi ne ruwan da ake ba mu dukkanin mara lafiya ya san annabi Muhammad sannan kuma a wannan ranar shi dai annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana Abu Jahal ba Abu Jahal ba Musailima kazzab ya yi da'awa ya ce shi annabi ne har yi turo manzo Allah ta kadda kai da kai annabi ne wajen kaza ne annabi ne kaza manzo Allah ya ce wannan ba mulki bane wannan Allah ta ne to Musailima ta kazzab sai aka baka bashi labari an saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sura shine da suratul fil shine alantarkin tarkin fa'ala baka sabi fil alantarkin da fi tadid wa amsa alayhi kana abadi tamin da shi musulmi baka sabi ma ko da aka saukar annabi sai ya ce a ah, inda wanda wannan da ni ma na iya wuce ba zai karya an saukar manzo Allah wahayi shi kuma zai karya abinda da Allah ya faɗa manzo Allah alam tarkin fa'ala baka sabi fil ya rasulullahi abin da ya faru da ashabul fili labarin aikana da wannan istifhami ne takriri akwai istifhamat daban-daban amma wannan istifhami na takriri ai annabi kana ganin abin da ya faru da ashabul fili wannan hukuncin kusan qur'ani da girman annabi ba a yi annabi ba lokacin da kwana arba'in amma Allah yana ba da labarin cewa a lokacin annabi da kai kana nan ake abu don kusan gudaniyar manzon Allah ba irin namu ba ne wujudi ne rabbani shi samuwa ne wanda Allah ne ya yarda masa da samuwar nasa ba samuwa ne wanda irin namu na gangan ba ba a haife shi ba amma abin da ya fara Allah ya ce ai kan ai ka san kana gani haka ya ba a rabu kuma sai alaykum fi tadlil Allah ba da labarin kisa ashabul bil to shi kuma ya ce wai shi ma bai ba da wai shi ma masa waye. ku zo ku jina waye, yara suka taru da su a yi. alfil malfil wa ma adraka malfil فيل له ذنب وخطوب طويل إن هذا من خلق ربنا لكنيل wai abin da yake cewa giwa wai ana wai ana girma al-giwa mal bil me wa ma adraka wa bil ka san ma menene filin yana da wani jela wa hukumun tsawe da kuma dogon hanci inna hada min khalqi rabbil alamin kai wannan ai karami ne ma halittan ubangiji mu wani yare ce kai ce wannan ba fasaha a cikin wannan magana ai ko ni zan ba da labarin da ibada duka da ba wannan ai bala'iki ne a karanta alqur'ani ka irin wannan ka to shi ga ka ce masa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa ne rijiya ne ya gafe babu annabi ya zo sai wuce rijiyar manzo Allah sallama kuka masa annabi ya ce to annabi ya to ya sa aka kawo ruwa annabi kura baki annabi sai to bare jin take kawai ruwan ya taso rijiyar wannan dan rijiya ne tun daga ranar wannan rijiyar ake kiranta rijiyar daji har yau tana nan a garin Madina sai suka masa gashi nan abin da annabi ya yi sai ce a ai wannan ne ni ma zan yi ya je ne wata rijiya mai ruwa ya cuci rijiyar rijiyar nan ta da ruwa ya ce a bashi ruwa ya kurkura bakinsa ya zuba ruwa tun ya zuba ruwa rijiyar ta kone karshen shara aka mai da ita ana zuba ta domin bayan da za a yi ana maganan yawo mai albarka irin da bakin albarka ne Muhammadu wani zai kawo yawansa shi ne kissan ikrimatu ibn abi da amr da mu'adh ibn amr ibn tabuk a lokacin yakin badar kafin ikirmatu ya musulunta ko ya ke hudu ke kyauta da to ikrimatu bin abi jahalin ya samu mu'az ibn amr ibn jamuhir ana cikin yaƙi kun ji da sahabbai suke kira ana yaƙi ikirmatu lokacin bai musulunta ba dan Abuja ne ya lababo ya samu ma'asu yadda daka mai sara a kafada sai dai balla mai hannu iya abin da ya rage a hannunsa shine fatar hannun fatar tana ligege ligege ligege wannan lokacin abu yayi zafi wa ma'azu ma'azu ya dauki hannun ya rataya abin sai cewa da yake da jini ya dinga zuba sai ya kwanta hannun ya mai sami sai ya yanke sauran fatan da ya rage sai ya ci gaba da yaki ana yaki ana yaki ana yaki can aka gama yaki sai koma filin yaki ya ci bari ya nemo hannun shi ya ɗauko hannun shi zo da ita gaban annabi Muhammad manzo Allah ya ce me ya faru ma'azu ya naga hannunka a hannu ya ce ai annabi ana yaƙi ne ikrimatu ya sare ni ni kuma da daga shi ne na karasa hannun domin na ci gaba da karasa yaƙi an sare mai hannu amma bai daina ba don kusan cewa wannan lamari ne wanda suke su imanin ya kai imani amma ƙarshen shanta yi zo da shanin wajen manzo Allah ya ce bi ko hannun magani annabi yana karɓa ya tofa yawo ya manna hannun ikiro ce wallahi ko dutsi, abu mu'azu ce ko dutsi, na dafa annabi yana tofawa yana manna ko hannu ta ci gaba da aiki ya ce wannan hannun da zan dafa dutsi sai ji zan daga dutsen saboda karfin da ke cikin hannun don yawo baki annabi babu kulasta babu aiki babu komai kawai karfin albarkan yawo annabi Muhammad katadatu annuman yaki ake yi aka biyo ya tsaya a gaban manzon Allah sallama a yakin Uhud ya ce ta kai ga cewa akwai sahabin da ya tsaya Ki kibon ana nufin manzon Allah shi wannan sahabin kawai ya ce bari shahada ya tsaya a bayan manzon Allah kamar rumfa ana kawo sa harbin kibiya ya ce wallahi da na juya sai da daga sa kaman kaman jikin kushiya. sun surutun masu sahabin ya mutu ma na tsaye saboda ya ba da rasa kawai shi dai ba zai matsa ba ne dai kawai wani abu ya sama da Muhammadu hikima ya ce ni ina daga cikin wanda muke gaba in an kawo takobi ta nan mu kaɗe in an kawo ta nan mu kaɗe ya ce sai ya ga ya kaɗa wata tafiya kawai sai ya ga wata ta fi goshin manzo Allah sai ya kai kansa shi ne ya kai kai ya yi hedin ba da kullum ake hedin ba tibiya amma ya cire kansa sai ta tafi idan sai ta zama da idan idan sa sai da ya zauna a nan kansa ya sauko cikin wata dana haka ya rike idonsa ya ce bayan an zo an gama yaƙi ya taho da idonsa wajen manzo Allah ya ce ya rasu wallahi an cire min ido manzo Allah ya ce ka hakura da idon a baka aljanna ya ce ya rasu wallahi ina son aljanna amma ni ba an gudu ba zan yi kyau koma wajen mata na ido ba manzo Allah ya ce to mu ga idon idan nan ta fita annabi ya ɗauka idan ya tofa yawo ya manna tun daga nan ko a duhu in ya bude da yana gani domin karfin yawon bakin annabi Muhammad yana gani ko min nisa ma in ma yadda gani da idon da annabi mai haka akai imamu ali alaihi salam yawmur raya annabi ya tara sahabbai yace la'udiyyatar raya ta gadan ila rajulin yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu yace sahabbai zan ba da takwabi zan ba da tuta ma wani mutashi wanda yana son Allah da annabi Allah da annabi suna son sa ranan safai ba su bacci ba sai na umar yace wallahi na so a ce ni wani ranar kowa yana fatan gobe gobe shi da safiya ce kai manzo Allah ce ina imama Ali kada ka kusan yaki sahabbai suka ce imama alibayi da lafiya annabi ce mai ya faru aka ce ido idonsa yana ciwo baya iya kuma ido sai da karfin abin da ke ciki da na ciwo maza Allah ce a kira shi ana kiran imama ali imama ali ko bude ido bayi aka taho da shi gaban annabi me ya faru ido na ne yake ciwo maza Allah ya sai bude ido yana bude ido annabi tuka ya toba yawo imama ali tun da kiranin idonsa bai sake yin kwanza ba yawun bakin manzon Allah ya shiga cikin idan Imam Ali akan zo da jariri mara lafiya ko bebe annabi sallallahu ya sa yawo a bakinsa ya bayar a bashi ya sha shikenan ya koma magana ya zama mai fasaha wata mace ce wacce take ta fi kowa rashin kunya garin Madina irin masu barin bakin nan ta zo gaban manzon Allah manzon Allah ya ce kirki da sai ta kalla da duba duk kwarjinin manzo Allah ba a kurewa annabi biyu, amma haka ta tsaya ta kalli manzo Allah ce ta ce ya rasu Allah ya san mun kilishi manzon Allah annabi ya dauko kilishin ya yaga ya ce gashi ta ce a'a na bakin ka zaka bayar na bakin ka manzo Allah ya yi murmushi ya ciro na bakin sa miƙa mata wallahi tana saka wannan kilishin a baki yawunta na haɗuwa da yawun bakin manzon Allah ka taso bai da kai tun daga rana, ba ta sake magana da wanda ba muharraminta ba kai ke ta kai da cewa in ana so a buga misali da mace mai kamun kai a garin Madina akan ce wanci wanda da ita ce ta kowa rashin kuya ta kowa kamun kai kawai a lokaci ne sinadarin kuka ya kunya wa baki wanda ba wanda kai yanzu mu zo za mu ci abinci ka ce a to ai yana daga cikin sunna sabai suna shan yawon manzon Allah to da kai dama ka ce ku ɗaya kuke jama'a bari dan muku tofi guda biyu sai dai karnuka ai kuma ai karan ba in ya gani ci ba kare idan ka jiki mu aka da ya wani a a a ya ce ga ina can da da aka san gari da wayo shi yasa ba iri ɗaya yawon bakin manzo Allah sallama iya yawon bakin annabi a dinga ce kaza kaza kaza kaza yawon bakin manzo Allah ya ishi komi kai gari guda sun zo annoba ya fada gari kamar yadda na ta ganin rashin lafiyar nan ko sikila ko a ce ka zuwa ko na abu annoba ya fada gari suka suka ce a rasuwa layi ga halin da muke ciki annabi din magani an rasa annabi ta kawo kuta aka kawo buta manzon Allah ya yi Allah ya wanke fuska aka tarar ruwan ya wanke aka tarar ruwan ya kukura baki aka tarar ruwan ya wanke gaba aka tarar ruwan ya ce guje gusha shikenan an yi maganin annoba an yi maganin annoba ruwan da ya saura na manzon Allah na lura shi yasa sahabbai suka dauki abin da tsada duba bukhari sai bukhari ka duba labarin sahabban annabi lokacin da mutanen da ai fatu makka a lokacin da su suka turo wani security nasu lokacin suka turo security nasu su wa'innan kafiran maka suka turo akan ya sa ido ya gani musu yaya me yake faruwa ana turo shi yana zuwa da ya zo ya tsaya idan annabi ya alula sahabbai suna tare da shi sai ya koma suka ce masa ba mu labari ya kaga Muhammad da jama'a za mu iya ya ce wallahi da kan tiju fi mulki wanda ta shi fi mulki wa kai sarfi mulki ma in ra'aytu ahadan yu'azzibu qawmahu kama yu'azzibu ashabu muhammadin muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kun san dai waye ne ko suka ce ai da ma dan haka muka tura na je daular kisra na je daular kaisara na je rum na je faris dukka ba wani sarkin da ban ga yanda ake rayuwa da shi ba yace ki ban taba ganin ma in ra'aitu ahadan yu'azzimu qawmuhu kama yu'azzimu ashabu muhammadin muhammadan ban taba ganin wanda ake girmama shi kamar yadda sabon annabi sun kima da muhammad suka ce masa me ka gani yace laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma yatanakhamu nukhamatan illa talaqawha bi aqfihim wa talaqu biha ila wujuhihim ya ce idan manzon Allah ya ja kaki kaki kaki yana jan kaki ya ce wallahi da ga sahabbai sun kowa ya yi da bibi yana so ya tsallan tsallan tsallan da manzon Allah ya ja in ya juya ta wajen fito shikenan kallo ya koma sama kowane sahabi idan annabi ya tufa kaki in ka samu ka shafa to hannunka an dinga shafawa kenan ana shafa a fuska kakin bakin manzon Allah kai ya ustazu da kace dai kuke da annabi sai maka jarabawa daya sai annabi amaryansa ka san wani lokaci an fi suna tsakanin amarya da ango da miji don lokacin ba su fahimci suna ba <laughs> ko sai annabi amarya ya ce to shi yana daga cikin sunna kin san soyayyar sahabbai ya kai ga sun sha kakin annabi Sai haka ne ya tabbata ita ba in musulman ta yace sallallahu alaihi wasallam shi to ni ina so in tabbatar da kina so na ko baki so na sai haka wulaƙanci wala aure da mutu ke sai ta buɗe hannu sai ja kaki sai tofa mata yarwa haka ta ai ba wai na zuba miki a hali bane kawai ki sha da gani aure da mutu sai ai dai sai ko in sha mene kakin ashe da na aure mahaukaci kusan dai aure ya kashe auren shi da kansa burus ku abin da sarki kawo yin nan kun san wai abu da abu da hankali don wani zaka ta jan aya qala Allah ka rasulullahi ya tashi kawai sai ya ce a ai shi ma dai suke yi sake yi wata magana amma mata suna aunawa su kansu su auna wannan wannan fa maza da yake magana fa kila classic ana magana extraordinary bashi a duniya an ce maka lokacin sahabbai an kare khairul qurun ake magana amma wayewansu ya kare ne a su nemi kakin bakin manzon Allah su koka a fuskar su kakin bakin manzon Allah ba ana magana yawon ba kaki an ce duk sahabin da ya shafa kakin manzan Allah fuskar ka kai lumi laushi sannan kuma kai da samun shiga ramin Allah an gare domin ka cuɗinye da yawon bakin manzan Allah amma idan an samu mara kunya ya ce ne gwada wannan to za mu kara gaba akwai ɗaya daga cikin baiwar manzan Allah cikin ummul aiman alhabashiyya wacce ta kasance bara ne ga mahaifiyar ma'aiki wata ranar manzan sallama ya kwanta a daji. akwai tasa a daki manzon Allah sallallahu bai cika fita dare ya je ya kewaya ba ma'aiki ya tashi sai ya yi bawali a ciki kun san ba musamman bai zama fada faɗa ba inda akwai abin da ya kamata a faɗa da ya a faɗa amma shi ma'aiki sallallahu bayan gidansa ba irin na mamani ma'ana an fahimci mai yake so a faɗa in akan wani ne za a ce masa kashi ko fitsari to shi manzo Allah ba haka yake ba to manzo sallama ya kwanta bacci da safe sai ya ce a ɗauko ta sannan a ciki akwai akwai akwai bawali a ji sai ta ce a ina manzo ya ce a cikin tasan nan ta ce a ah, a ina ma zari a bawali ne a ciki ta ce la wallahi ni kan na tashi da dare na jiki shi ne na ɗauki wannan tasan na kwanta faɗi tun da nake ban bashin shan ruwa mai ɗari ba ban taɓa shan ruwa mai daɗi ba maza ce sha ta ce na sha sha ta ce sha ya ce lallan ta wajen abadi ki abada ya ce a ke ciwon cikin da yake na aikin kare daga yanzu kin samun sinadari tun daga ranar an ce ko ciwon nakuda ita bata san shi sai ta samu ta sha bawalin annabi Muhammadu. sai da tuna Aisha alaihi salam sai tuna Aisha wata rana idan manzo Allah ya shiga bayan gida ya tafi shi ta tsaya bakin kofar bayan gida ku duba hutacin lalal alamin sai ta tsaya bakin kofar bayan gida in manzo Allah ya ta shiga da wuri wata ta so ta ga yaya bayan gidan maiki to ni ita tsarin ta kawai in manzo Allah ya daga bayan gida al'ada shi aka si ne da ya dawo he kamshi shekaru sai shi daki da karfin kamshi ah, to wai me yake faruwa ne ita ce to sai ta ga yaya abin yake sai to ta tsaya a kofar bayan gida in manzo Allah ya fito sai ta yi shi mummuni ta shiga ta fito kawai ta yi shiru abin ya dame ta ta yi ta yi ta yi shi ko maza Allah basirin da sirrin gaibi abin da ke cikin zuciya maza Allah yana sane da shi Allah ya buɗe masa da cikin ilimin annabi yana son abin da ka buya a ranar ranar maza Allah ya zo sai ka sai tunashi annabi to sai mata dan ya bata aiki ta yi ta yi bata gane komai ba maza Allah sai to sai tuna Aisha alaihi salam yace ya Aisha me ya faru da ita ce ba komai ya ce kullum kina so ki gani ne ta ce yi eh, wallahi ina so da gani na shiga na shiga ba da ganin komai manzo Allah ya ce aw ma alimti anna al-ard takallu ma ya min al lafiya ya ce ni ba a ganin bayan gida na doron kasa ba ki san cewa ba su wani annabi in dai ya zo na doron kasa kasan budewa take yi abin da ya fito daga cikin sa ya shiga domin ita ma ta samu arzikin ta ya ce to ki sani ba bayan gidana shi ne takin ni'imar 'yan aljanna dukkanin kemikal da ake sakawa na kacin da binan aljanna mai aljanna komai aljanna duka wannan shugulin fakin hundin to kana samun sa ko fakin hundin ka same shi ne da albarkacin bayan gidan Allah Muhammadu abinda ke siya aljanna to yau sai wani ya zo magana ana magana wani na ana magana mafi abubuwan da mutum zai nemo wani abubuwan da mutum zai nemo shi yasa dole mu girmama Allah Muhammad wannan banda maganar gubi na cikin sayyidina Rasulullah banda maganar jini na cikin annabi Muhammad banda maganar wato shi dai sallallahu alaihi wasallam ba mu san dimi zan fada faɗa ba a maganar gashin mai ba a maganar fuskar ma'aiki balle a ce gidan ma'aiki dalilin wannan maganar tarihin wannan maganar ne da ya kawo shi yasa ba a yi wai mutum ya ce wai yayi kama da manzo Allah shi yasa Imam Al-Fazari yake cewa abin rusli man bil hajmi yushabbahu haramun alayhi an-nar kalbun ahabbu shin wai yanzu a ba a mutane ba a'a a first class na halittar Allah manzanni ka duba ka ga wanda ya kama da Annabi Muhammad ka duba ka gani tare kallon ka akwai wanda ka ga ya ma kama da manzon Allah haramun alayhin na kalbu duk zuciyar ta so manzon Allah haramun ne ta su wajen jajan haramun shi ne wanda sararsa mana ta cin kunyansa kasai ta take neman albarkarsa. in aka ce kaza kaza ne to zaka abun yana da yawa ban san ta yi da wani ci ba a lokaci yi ko a karma kallon ba a ce ba kai malamai to abin da ke bari ne shine ai to yi kenan abin da yasa nake tambaya sai lokacin magana kan kamar misali la'alla ko ranti ne ko wani jawabi ne lalaran na kiyaye time amma akan annabi ne yana kamar yanzu na fara idan wai na tare da yin ne na malamai da za su ci gaba da karatu eh, minti nawa muka yi ok to wannan yasa abin da na so ne magana kai ah, na tafi ne kan wannan jawabi amma abin da na so ne magana a kai wani matsala ce wacce na so na ja hankalin a kai shi ne matsalar wato ƙara girmama annabi Muhammad musamman a wannan zamani zamanin da kowa yana kirkiran abin da ya gaya masa ne ce shi ne addini ta muke nema da ma alƙawarin yau wani kowa ya kirkira abin da ya gaya masa ce shi ne addini kuma in ya ga dama ya ce bai bar musulunci ba wani in ya ga dama yau ya ce addininsa sunanta kaza kowa yana zaɓen addinin da ya masa sakamakon ba laifi ba ne duk wanda ga yana addininsa kamar shi zai addinin shi tawayin da suka ga muna yawan buga misali da su su suka sa mu a gaba muna la ilaha illallah ka ce mana baka yadda ba muna yi istighfari kace baka yadda ba salatin annabi kace baka yadda ba dole menene sai mun yi irin naka mun taru akan annabi kace yin bid'a mun karanta alqur'ani kace la bid'a komai in an yi sai ka mana suna wannan yasa mu ma muke dan farzaba mutum dan kalilan kalilan amma mun da aka mu babu ruwan mu. amma abin da yasa nake so da kiran mu ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Shi ne addinin musulunci ga baki ɗayan sa, abin da yake nufi shine girmama da Muhammad duk wani addini ko me suna addini in kaga gaba a girma da annabi to karanta da Allah wannan wuta wuce zaka je Za ka ku auna addini kada ka wani damu da wani wani hayaniya babban ma'aunin ka auna da girma manzo Allah sallah abu ne mai kyau azumi abu ne mai kyau zakka abu ne mai kyau hajji abu ne mai kyau amma menene ainihin abin da ke cikin su kashi ɗaya su shine irin malluwa idan aka je lahira ga ka da tarin salloli amma babu girma manzan Allah sunan ka munafiki idan aka je ka ga tarin zakka sunan ka mai riya hasali ma sai Allah ya kara wani fada da kai wannan da kare ga Allah ce kurke wannan wato a duniya ma mu da yake shi ne mai bayarwa kaga Allah ya daura ma wani sama daga cikin sufofin da kai shirka kenan domin baka biyo tukufan da ya kamata ka ashe duk wani abu da za mu yi tsaya ne akan girma lalle akwai sa'ad al-ansari lokacin da aka sare shi al-imam malik ya rawaita hadisin sa cikin muwatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyukum man ya'tini bi khabar sa'ad ibn sa'ad ibn rabi'a al-ansari ila ja al-kadahlawi ma ka cikin hayatus sahaba wani sahabi ya ce ni ne zan je ka maka labari an yi yaƙi an watse annabi ya ce a nemo masa labarin sa'ad al-ansari wani sahabi ya ce ni zan je nemo maka annabi Wani sahabi ya miƙe ya ce shi yana tafiya tsakanin wayanda suka aka sassare su su faffaɗi gawawaki sai ya ji wani yana masa sallama da ya juya sai ya ga shi dai wanda annabi ya ce a ji a zo da labarin sa ne wannan ma akwai cikin gaibu a cikin magana yana zuwa yana tsayawa sai ce assalamu alaika yace assalamu alaika wa ala rasulillah salam Ya ce ina mika maka sallama kuma ina mika wa annabin ka sallama annabin mu gaba Ya ce fa inni rasulu rasulillahi ilaika ni fa manzon Allah ne ya aiko ni wajen ka ni ma manzon manzon Allah ne annabi ya ce in zo in bashi labari wani hali kake ciki sai ibn rafi ya ce ka je ga manzon Allah ga halin da nake ciki an sara sara tsakanin sara da caccaka da kibau wajen saba'in da wani abu jini ne duk wata yana da jiki huti na takwabi sara guda saba'in da biyar a jikinsa ya ce amma wallahi ka ga manzan Allah abin da ya faɗa gaskiya ne yanzu haka ni kamshin aljanna nake ci ba wannan sara nake gani yanzu haka kamshi ya bulbule duk ta ina kawai ni kamshin aljanna nake ci ya ce amma ina da saƙo da nake so kai wa sahabbai ni ka gaya musu na samu abin da na samu na gode wa Allah abin da manzon Allah ya gaya mun na gaskata gashi ina ganin aljanna yanzu haka ce, amma wallahi malakum inda Allah usrun in kutila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa idan ka ga wasu sahabbai babu da uzuri matakan kuna raye wani abu ya samu ya kwarzabi jikin manzon Allah ba wanda zai je gaban Allah bayan manzo Allah ya bar duniya a gaban ku wai zai ce wai ni musulmi ne babu wannan mutum yana zuwa manzo Allah ya ce ba mu labari ya tashi ya faɗa wa mutane a gaban annabi annabi yana murmushi yana Allah ya cika mu alƙawari Allah ya cika mu alƙawari yana taya shi murna ya samu aljanna wannan yasa Imam Malik radiyallahu anhu ya tsaya kwarai da gaske wajen kiyaye martaban manzon Allah ta kai ga imam malik ya yawo a madina takami ya ce wallahi ban san in taka garin da manzon Allah yake kwanta a cikin garin idan yana yawo a madina duk zafin rana ya dai taka da kafarsa wata rana yana ba da hadisi yana rawaitan hadisi ashe kunama din nan wace ce muguwa wanda ta yi harbi din nan eh wace ce a cikin su duhu ko wannan sun ta ba da Allah ya a ta shiga cikin rigar imam malik imam malik yana faɗin hadisi kai aga yana ta gudu kawai idan aga yana yana yana alaman sara sai da ya gama karanta hadisin nan sai ne ce akramakumullahu yau kuma ranar farko na ga kana karanta hadisi amma ko ina jikinka kumi ne ke zubarwa kana wani yanayi wanda ba mu gani ba har jikinsa ya canza kara ya ce lokacin da na fara karanta muku hadisi ashe kunama ta saka da ta shiga cikin jikin gidana ya ce ina jin saranta tana min iya ta min sara goma sha hudu amma na san ba ta kai ta sa ni yanke maganar manzan Allah ba sara goma sha hudu wanda kun san an ce kunama ta sare kaza an ce wuta ko to amma shi ya shanye wuta ya haɗi akan girmama annabi sai na Abu Bakr radiyallahu anhu lokacin da suka shiga hijira da manzon Allah a cikin tarihin sahaba sai na Abu Bakr radiyallahu anhu ya so shi sai ya ga rami a wajen sai ya sa kafarsa bayan ya shiga ya shiga ya shiga kogon ya toshe ko ina wannan da ba wannan da shi wannan da bai sai ya sa ya toshe bayan ya toshe tukunne shi ya zauna sai ga wani guda ɗaya wanda babu dama kuma ya toshe sai ya sa kafarsa annabi kuma sai ya kwanta akan cinyar sai na abubakar radiyallahu anhu da maza Allah kwanta akan cinyar sai na abubakar shi kuma sai na abubakar sai ya toshe wannan daga gabarsa ashe akwai wata tsohuwar ce wanda ita kuma tana fatan ta haɗu manzon Allah amma sai ta shiga wannan ramin sai ta san annabi a tarihi zai bi wajen shi ne wannan maciji ta shiga wannan wajen sai wannan maciji ya lemo sai ya taɓa kafar sai ya shi na sai bai ji launin kamshin manzan Allah ba domin akwai kamshin da yake ji na annabi kuma ga wani kafa ya toshe macijin nan ya turo kafa sai na bakar sai na bakar kuma ya ji alaman maciji ne amma bai iya ɗaga kafa ba ya ce saboda baya son ya yi motsin manzan Allah ya dinga ido a maciji macijin nan ya dinga dukan tsara wasu na bakar har sai ta kai ga gumi yana tsabto sai na bakar yana kadewa sai da cikinsa ya jike manzo Allah ya bude ido manzo Allah ya bude ido ya ga sai na Abubakar ya canza yanayi cikin sa dafi ya haushi har dafi mace ya haushi sai na Abubakar amma ya ki da kafarsa sai dai ya mutu a haka annabi ya rayu manzo Allah ya ce Abubakar me ya faru sai na Abubakar ya shiru Abubakar me ya faru ga dafi ya haushi ya ce ya rasu wallahi mace ta ke sara ga tana ta sara na gaba. manzo Allah ya ce kada ka farka sai abubakar ya kafa mace ta dinga fitowa da mace ta mutu matsala ce me yasa haka sana abubakar tun lokacin da ka ji me yasa baka daga kafa ba ya ce har wallahi na ji tsoron in daga kafa ta wata cutar da kai ni ko da cutar da kai gwamnati da mutum Allah sai shiru sai ce kai mace ka cutar da abokin annabin Allah sai abubakar ya ya rasu wallahi na yafe masa manzala ya daga hannunsa ya shafa fuskar sai na bakar ya tofa yawo a jikin sai na bakar shi kenan wannan dafin macijin gaba ɗaya gode babu shi albarkacin yawo manzan Allah amma ku duba ba labarin ma abin da annabi masa bai yadda ya rayuwarsa shi kai za ka iya kare mutuncin annabi da lokacin da wanda a yanzu da yawa muna magana ne kawai muna da awa ne soyayya kullum ga yadda kana magana kai masoyin manzo Allah ne amma ba a ganin ka cikin salloli biyar sallah nan ba ka yi an ce kai masoyin annabi ne amma ana karanta alqur'ani kaman kaman kai ne shedan ka gudu da ka gudu fitan ba ka san karatu qur'ani kai masoyin manzon Allah ne amma kana yin annabi ran kai yana baci amma dai ba ya ce sunna sunna sunna kai awa an ce manzon Allah kuma ka bata rai dan akwai wai wani wanda wai wai an yi ban wai an so shi wai an so ka ji kuma kai ba sai mu dalla ana kai musu annabi ne baka rayuwa da Allah kai musu annabi ne baka kaza baka salati in an yi salati sai so daya ku dole mu canza mu duba mu ja ayyukan mu kowa ya kokari dan Allah kana musu annabi makamcin kina kwana da yunwa kuma kana da hali kana musu annabi za ka yi kuwa a gyara a nan zan tsaya a da na sauke manyan malamai za su zo su ci da karatu kuma muna son zamu koma cikin gari a wannan lokacin muna fatan Allah ya taimake mu shi ne inda Allah ya tambaya ma iya amsa a gurguje ko guda ɗaya ko biyu ko kuma in ba mana bane malaman da suka zo baya za su amsa tambayoyi yana da kyau idan an haɗa maulidai wani lokaci ana takaita lokacin malamai amma ana gabata da tambaya domin shi tambayar shi ne asalin halin da mutane suke ciki sannan la'alla wasu za su kawo rudani ko shubha ko wani makamantan su to tambaya yana iya warware abubuwan da ake tsoro da shi a cikin zuciya kuma mu yi da rigar shi tana da ma'ana da riga ne na aiki da riga ne na istighfari da salatu alaihi wa sallam duk wani abin da ba wannan ba ba dariƙa bane ba mu san shi ba amma abin da muka sani dariƙan shi tijjani dariƙa ne da kake sa mutum ya yi istighfari salatu annabi la ilaha wanda kuma yake yi ya kara kiyayewa sabanin wanda su suna halatta haramun ko su haramta wannan ba koyar mana ba ko wasan da shi sharri ne na makiyanmu wasu kuma suka shiga sojan gona suka halaka suke yin irin wannan ayyuka Allah ya tsare mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ka yafi mana kurakuran mu Allah ka kauka wannan gari kai mata albarka sarakunan wannan gari Allah ka tabbace su malaman su Allah ka rada kawunan su duk wanda suka ba Allah ka mai da su gidajen su lafiya Allah ka sani wannan wannan Qur'ani wanda suka da wannan taro Allah ka saka mu alkhairi su sai dai hafiz suka tsaya cikin wannan hidima da takurawa da tsayuwar su komai lamarin su har aka zo wannan gari Allah ya saka musu alkhairi duk wanda ya sa ta ko sun shi ko lokacin sa ya Allah ka mayar musu ka ninka musu mu karanci fata da satar fata da ni Allah ya karfafe su Allah ya sa haskaka su wanda kuma suke ganin wani abu wanda wannan Allah ka ganar da su Allah ka shirya al'ummar musulmi baki daya ka haɗa kan mu baki daya Allah ka haɗa kan al'ummar musulmi baki daya ka kawo mana karfi ku karci sa kafa ce kafa daidai kasan falastin Allah ka ba su nasara ka taimake su ka kare su kun ga burgewa a yau da jiya duka amurka wasu ma kiristoci ne wasu ma ba su da addini allah da niyya ne su suna ta zanga-zanga akan ba su yadda ba da kisan da ake yi da a shiga asibiti a taliban ana ta kashe mutane jarirai an kashe jarirai sama da dubu goma ana kashe mata da jarirai ana ta kundin gidaje an hana musu ruwa ba wuta ba iska ba gas komai ana neman a kashe mutane ba da kai ba wa malakin rubu illa an yu'minu billahi al-azim al-hamid muna roƙon Allah ya kawo musu dauki da gare shi Allah ya taimake su Allah ya kare su Allah ya zama gaba'in mu da jalabin mu gaban mu da bayan mu albarka da albarkar Qur'ani duk mai addu'a ya niyya duk mai bukata iniya.